العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na ilimin furu'a kamar yadda muka saba cikin wannan littafi na matnun risala wanda fazilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid alkirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala littafin da yake bayani dangane da matsaloli na fikihu a bisa matsabar alimam malik buna ana rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba muna babin da yake bayani dangane da waɗansu alƙaluma guda takwa ko guda tara ne maganan kyauta da sadaka da aro da ajiya da tsintuwa da kuma ainihin kwace da abin da ya kafi shufu'a da hubusi da waƙafi da umra da jingina da matsalolin da suke da alaƙa da wannan a yau za mu taki daga darasi na arba'in da tara, inda mala yake cewa na'am darasi na hamsin da tara arba'in da tara hamsin da tara eh haka ne arba'in da tara na rubuta hamsin da tara eh, wata ya je karshe magana akan tsintuwa wa man wajada luqfatan duk wanda ya samu abin tsintuwa falyu'arrifha kanatan yayi shela na tsawon shekara guda duk abin da yake da muhimmanci idan an samu to akan yi cikiya ne na tsawon shekara guda cikiya ko cikiya wadansu aka suke fana Eh, wani ba haushen zamani ma ba zai iya bambantawa ba cikiya cikiya ki ko gi gi din ya fi wahala musamman mu da muke nan yankin bauchi saboda yarurruka da yawa mun taki cikin yarurruka da yawa ke sa ke da nauyi a bakinmu eh, Cikiya ya fi mana sauki amma su giya suke sawa hmm, ci Gaba saboda haka ka'ida ce a yi fela a nemi mai abin na tsohon shekara guda idan abin ya taka kara ya karya amma abin da bai taka kara ya karya ba yanzu kamar kai tsuntuwan naira dari kaga sai ka shekara daya kana kana cikin naira dari? kai ko dubu ɗaya ne ma nawa ne ya kamata idan aka zance ki a shekara guda ana cigiyarsa dubu biyar ko dubu goma eh dubu goma saboda kai kana rike mai kauri ba shi yasa tun da ya alaƙadar ya halil azimun ta tila mawata ta yi alaƙadar kiramil makarimu wani abu a wajen wani ɗan ƙarami ne a wajen wani babba ne kai saboda kana rike kudade dubbai masu kauri na katako shi yasa kana ganin dubu goma shi ne mai kauri ba dubu biyar ba amma ka a kan dubu biyar aka ce mutum an kama shi ya sa dubu biyar ai sai duk duniya sun ji ya danganta wannan ita ce ka'ida ta farko kamar yadda malam ya ambata a ina za a yi tikiyan mai maudi'in yarjo ta'rifa biha a wuraren da ya kamata wanda ake tsammanin za a iya ganewa shine malamai suka ce musamman a eriyan da aka tsinci wannan abin don idan an tsinci abu a unguwan nan ba yadda za a yaje diyar yana cigiya ai neman magana ne haka ba za ka tsinci abu a jra sannan ka zo ratin albasa kana cigiya ba sai dai za ka je gidan rediyo tunda mutane suna sauraron rediyo amma ya da babu rediyo saboda haka inda aka tsinci abu a wannan eriyan ake shela wasu malamai a masabar malikiya suna ganin babu laifi a yi shelan neman mai wannan abin ko da a masallatai ne amma suka ce a masallaci a harabar masallaci ake cikiya tunda waɗansu sun tafiya kan cewa haraban masallaci ba masallaci ba ne kuma ko a yanzu idan ka duba an yi masallatan juma'a ana neman haraba ne saboda fakin din motoci da ababen hawa da menene sai dai idan masallacin juma'a ya cika wannan ba haraba ba a shago ma za a yi yin sallah wannan ita ce ka'ida kawai tunda wajo ilatiliyar ardu masjidan wata hura annabi ya faɗa yana daga cikin darajar da aka bada wannan al'umma duk inda kake to za ka iya zama a wajen ka yi sallah za ka iya alola a wajen ko taimama kuma ka yi sallah a wajen fa'ina matu wallo fasan mawajihullah don haka idan aka zo masallaci sai dai a tsaya a haraban masallaci ko kuma a je kasuwanni yanzu kama idan mutum ya tsinci wani abu a nan anguwan a wannan bakin kwalta kawai zai iya zirga-zirga yana tigiyan wane ne ya je da kudinsa a cikin jaka ba zai ka faɗi yawan ba duk mai kudin ya zo ya yi bayani saboda duk wanda yake da gaskiya idan zai yi bayani ko waɗansu abubuwan da zai faɗa ya kama hankali amma na ji malam kabiru wa wani lokaci yakan ce an tsinci kuɗi dubu biyu ne ya fi dubu biyu bai kai kuma dubu biyar ba wanda aika ba da satan amsa amma da ka tsaya kan cewa an tsinci kuɗi duk wanda ya san ya jefar da kuɗinsa ya zo ya yi bayani kuma ya zo da lambobin kulin eh kwarai da gaske ko da yake akwai lokacin da ya ce eh kuɗin bai wato ya fi dubu biyu bai kai dubu biyar ba amma duk wanda ya zo ya zo ya faɗi lamban kudin ya yi bayani to wannan an yi masa ta baibaye amma duk mutumin da yake kudinsa ne zai zo da confidence wannan mutanen da na amma mutanen yanzu shakiyuna sun yi yawa Ka ji wani irin jami'i ma da larabci shakiyuna Allah ya kyauta duk wani zai zo maka da confidence zai ta yi kudina ne malam kudina ne to nawa ne ya ce to an nina manta yawan kudin amma ya fi dubu biyu ya fi dubu biyun ba daga abin da ka faɗa ne ya ɗauka ka faɗi lambobin mana ya ce haɓa mala yanzu kan ai ai ko kai ma yanzu ba za ka iya faɗin lambobin kudin da yake aljihunka ba kaga ya kama ka to ka nawa ne sai ce to kudin nan da yana da yawa saboda ni dai akwai kudi da yawa aljihu na kaman dubu goma na sayi abu kaza da abun nan kuma na fitar haka ko wanda ma na baki kyauta ni ban duba nawa ne na fitar ba kaga sai ya ruda ka ai mutumin yanzu maganin sa Allah Allah kyauta don haka inda aka yi tsintuwan nan anan ake cigiya ko Allah zai sa a samu mai shi wannan ita ce ka'ida islamiyya fahimtar masanatun idan shekara guda ta cika ba wai ana nufin shekara guda ita cikiya ba ne ba haka ake nufi ba malamai da yawa sun ce cikiyar lokacin ne za a yi idan aka samu mai shi a baki in ba samu mai shi ba sai a ajiye zuwa shekara guda saboda bayan waɗansu watanni kun san mutanen da sukan yi tafiya su yi kwana da kwanaki akan hanya da yiwa ya tafi wani waje da ya dawo da ce ba ku ga kudi na bayan wata ɗaya ko wata biyu ko wata uku wani zai iya dawo ba ko bayan wata shida ya je tirani a wani waje zai ce ba ku ga kudi na ko kuma na je fadda abi na fa a waje kaza a ai mun je ana cikiya kaza kaza kaza to shi yasa aka ce ka ajiye na tsawon shekara guda sai dai musulunci ya dora maka ka ajiye ne na tsawon shekara guda walam yati laha ahadun fa in tamma sanatun idan shekara guda ta tika walam yati laha ahadun babu wanda yazo fa in sha'aha ha to ga masabar malikiya idan ya ga dama sai ya tsare amma hadisi shekara guda ya ambata saboda yadda ka san ajiya haka take don ka ajiye shekara guda mutumin idan ya zo karba bayan shekara guda to ba zai biya ladan ajiya ba Allah ne mai biyan ka amma in ya wuce shekara guda ka ci gaba da ajiyewa to idan ya zo daga kan shekara gudan nan ya tabbata nasa ne to sai a yi lissafin ladan ajiyanka in kana bukata ya biya ka don already ka kayi riga kayi na ainihin musulunci sai dai kun san malamin masabar maliki akwai zuhudu akwai tawarro akwai taka tsantsan siyasa suka ce idan ya ga dama sai ya tsare eh, wa sha'a in kuma ya ga dama ta saddaka biha sai ya sadaka da ita kun ga nan fa ba ya ce ci bane amma kuma da sharadin wa damina hali rabbiha in jaa idan mai abin ya zo ran da duk ya zo bayan shekara guda ko shekara biyu ko shekara uku sai ya zo to za ka biya shi to shi yasa wasu suke ganin gara ka ajiye idan ya zo ka ce to shekara guda da kan shekara guda da kwana ɗaya sai ka biya daga kwana ɗayan nan saboda in ka ɗauka ka yi sadaka tunda idan ya zo dole ka biya to gara ka tsare idan ya zo kai ka yage wani abuwa jikinsa wa inin tafa abi ha mina ha sai mala ya ce to in yi amfani da abin to kunga wannan ya tabbata zai biya kenan shekara guda kana cigiya ba a samu mai abin ba sai ka dauki abin ka yi amfani da da ki bayan shekara guda sai mutumin ya zo kuma ga ke duga komai kai kuma ka riga ka yi amfani da abin to sai ka biya to amma kun ga abinda hadisi ya ambata shine annabi ya ce shekara guda idan ba a samu mai abin ba fa sha'anuka biha to a wata ya ce fasamta biha fa sha'aluka biha yana iya ɗaukan fassarori da yawa abinda ga dama kai amma mai yiwa yana nufin idan mai abin ya zo ka biya ki wasu malamai kuma suka ce ba a nufin haka in ka yi sadaka bayan shekara guda sai ya zo ba za ka biya ba idan ka cinye wannan abin bayan shekara guda idan ya zo ba za ka biya ba saboda annabi ya ce ka biya ba a da tilka sana bayan shekara guda ya wuce to duk abin da ka yanke hukunci abin da annabi ya ce kenan ko fasamte biya ya ce ka yi amfani da abin kaga wannan kai tsaye ya gwada kana da yanki ka yi amfani da abin Sani ya ce ana ta tigiyanta ana ta tigiyanta ba a samu mai ita ba bayan shekara guda to kaga ta koma bana biyu kenan ko bana uku kawai sai ka yanka aka soya nama wani nama aka soya wani aka yi farfesu wani aka yi dambunsa wani na san ana faɗin wannan wani sai ya unsa ya kawo in aka fita daga masallaci ya kaje tukuba ka zaɓi wanda ya yi maka eh, to bayan an gama an canya abin sai ga mai abin ya zo to gaskiya malamai da yawa abinda su suke fahimta saboda waɗannan hadisai ba za ka biya ba domin kayi abin da aka dora maka duk abin da aka tsince ki yana da muhimmanci za ka yi tsikiyansa shekara guda idan shekara guda ta wuce ba wanda ya zo ya claiming din wannan abin nasa ne to ko ka yi sadaka ko ka yi amfani da abin sun musulunci ya baka dama ko kuma ka tare abin ka tsare ka ci gaba da ajiye ki har zuwa lokacin da mai ki zai zo in ka ajiye ki kana nufin har lokacin da mai ki zai zo ya karba in kai sadaka masabar malikiya suka ce za ka biya balle in ka ci za ka biya amma malaman hadisai suka ce ba za ka biya ba domin ka riga ka yi wahalanka ina fata an gani وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير harikin لم يضمنها amma idan abin tsuntuwan ya lalace ya halaka kafin shekara guda ko kuma bayan shekara guda ba tare da sakacinka ba to idan mai abin ya zo ba za ka biya ba sai dai abin ya lalace to ka samu shaidu saboda musulunci yana aiki da shaidu shaidu nawa ake nema a kan dukiya eh akan abin da ya shafi dukiya shaidu nawa ke nema A kan mutunci fa A kan ganin wata fa A kan kisa fa hamsin shi ne za mu karanta gaba na fara refreshing in eh wajen kisa hamsin ake nema shaidu hamsin shaidu hamsin ranzuwa hamsin ne don kafin ka samu shaiduwa ce guda hudu yana da wahalar shami da kan dukiya kan samu shaidu guda biyu mata suna iya abin na amma wajen kasama in na ganganci ne ba cika neman mata ba kamar yadda za mu gani wala ya halin idan abin ya halaka ka nemi shaida idan ya lalace ka nemi shaida ko ka nemi shaidu saboda kara zuwa na ta rigima kusan wani ya je ya lalatar da abinsa ko ya jefar da abinsa saboda tsaban sakaci idan da bai samu wanda ya tsinta ba ba zai rigima ba amma ya samu wanda ya tsinta kuma abin an nema an rasa to fa har kotu zai kai shi saboda wasu mutane ba su da kirki ko kaɗan to karka yadda ka kasance cikin irin waɗannan mutane mutumin da za a kyautata masa amma ya zo ya yi tsiya mutumin da za a yi masa alheri ya zo ya yi sharri Allah ma ba zai barka ba Allah ma ba zai barka ba Allah ya kyauta na'am wa idza arafa talibuha al-ifasa wal wika'a akhadha idan mai neman abin ya gane jaka da madauri to ka baki abin sa zai yace jakan tana kama da kaza wannan da larabci su abinda suke fala duk wanda ya zo ya ce jaka ya maka bayanin jaka da matsauri to ya riga ya gama kamar ya ce ai jakan kaza ne eh, kamar a yanzu zai ce ai kamfanin kaza ne jakan kamfanin kaza ne ko akwatin iri kaza ne kuma makullin ma kaza ne abinda ke ciki da abu kaza da kaza ba lalle ambaci abubuwan duka ba tunda idan na kaya ne zai ce akwai kaya na yana kyau to zaton kala kaza ne duk da akwai iri kaza da iri kaza ke zawa lokaci karka bar mata su je su ne za su ringa shirya maka abin nan kwarai da gaske yana da kyau ka ringa shirya wani abin da kanka eh, saboda musamman a yanzu idan ya kace ko akwati wallahi kana iya zuwa airport ko ka je tasha na jirgin ruwa ko na mota ka samu wani yana da jaka exactly irin wannan kuma kun hada ko za akwai inda ake zuwa je a ajiye su shiga saboda scanning eh to wani shi zai manta ba zai sanya alama ba in za ka hau jirgin sama ko za ka hau jirgin ƙasa ko jirgin ruwa a waɗansu wuraren da suka san muhimmancin tsaro ba za su barka ka wuce da akwatinka ba sai ka ajiya wani sai dai ka je can gaba ka samu akwatinka shi kuma zai fita wani waje karkashin kasa sai ya shiga cikin na'urori don a gane cewa akwai koken ne ko babu akwai wiwi ne ko babu kwarai da gaske to kuma na'uran zai fitar da abin ne kana sawa zai ta tafiya don ko kai ka shiga zai tafi da kai zama ka je za a tara muku kayayyakin kwacin kaga yin babu alama ya za ka yi ka abin nan in kuka zo kuna ta jayayya to za a ce kai ka yi bayanin naka wancan ba yi bayanin naka to ka je kasan da kai ba ka jin yaren su su ba su jin yaren ka yau ya ake nan to kaga ke sa dole a rinda sa alama duk wanda ya sa alama zai fala ga aikin haji da ake tafiya sai ga kayan namiji ne amma da zanin mace a ciki eh to wani zai sa a tamfa ko wata za ta sa a tamfa wani abin mamaki sai a samu wani kima ya dauko a tamfa exactly irin wannan sai dai kai ka ɗaura abinka a hannun ka ɗaura wani shi kuma a gefe ya ɗaura wani kuma ki rafin ya yi to kaga kowa zai yi kokari ya kiyaye saboda haka in an samu iri daya dole za a tambaye ka kai naka menene da menene a ciki kai naka menene da menene a ciki saboda in aka bude kowa ya zo bai faɗi abin da yake ciki ba sai a ɗauka barayi ne kawai ba gaskiya kuke da ita ba na'am don haka wa idza arafa talibu hal ifasa wal wiqa'a akhadha idan mai nema ya gane ainihin jakan da matsauri to ya dauki abinsa bi ma'ana ki ya cancanta ba shi abinsa wala ya kudu rajulu da'allatal ibili mina sahara mutum ba zai kama bataccen raƙumi a cikin saharar larabawa ba eh, a saharar laraba ba a kama bataccen rakumi inda rakumi ne wannan hadisi ne amma bai kawo shi a sigan hadisin ba sai ke sahabin yana tambayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace fadalatul ibli yace malaka walaha yace ina ruwanka da ita kuma kora kuma ina ruwanka da ita tana tafiya da ruwanta da komai nata kun san idan iska ya taso a sahara ya rikita waje irin guguwar nan dan adam rudewa yake yi to su waye suke musu jagora su kubutar da su don duk guguwan da aka yi raƙumi shi ba ya mata shi ba zai rude ba amma dan adam rudewa zai yi shi yasa yana daga cikin hikiman da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afala yanzuruna ila al-ibli kaifa kat. wannan kat din nan akwai bayanai da yawa ciki shi raƙumi ba zai abin nan ba in ya bi hanya sau ɗaya to zai bi da kai kana sake dawowa da ke zai bi da kai kana karkatar da ke zai dawo da kai musamman ma in ya saba bi shi yasa duk guguwan da aka yi duk tsananin zatar ranar da yake rikita sahara shi yasa ba su tafiya da rana irin karfe sha karfe 1 ƙwarai da gaske saboda in rana ta yi yawa ma to ka ringa ganin kamar ko ina ka walwale ruwa za ka ringa gani rudewa za ka yi tunda hanya ba ta tsayawa saiti yaki ne idan an samu hanya waɗansu bi idan iska ta zo za ta rufe wannan hanyar to rakumi shi yake fitar da su ya sa raƙumin ka ya mutu kai ma ka mutu kenan idan ka samu masu taimako eh. na'am shi ya sa idan ka samu raƙumi a jeji to ba ruwanka da shi ka bar shi kawai in ya ga dama zai iya koma gida ko yana ganin ubangidansa gidansa zai iya zuwa wajensa ba bata yi ba amma wala huwa akzu kati wa aqluha yana da daman ya kama akuya akuya ko tunkiya ka ganta kunkurmin daji a a kama ta kawai wa aqluha za mu mai yiwa ka riga ka bata yanka ta kawai ka gasa a wajen Sun ba yadda za a yi a ta cikin kunkurmin daji a ga akuya ko kuma tunkiya ko da yake yanzu yanzu kan eh, kwarai da gaske saboda inda ba ka tsammani sai kaga filanin kasashen waje ma sun zo da dabbobinsu najeriya ba tsari babu tsari kuma kana taba su sai su ce saboda an yawa ne kana ce eh sai su ce to kuma ana son kowa ya tsaya mata da ya hurhudu kacal eh mata ɗaya ya hudu amma kun san da yawa daga cikin manya masu mata ɗaya ɗaya ya hudu sai ku samu suna da karuwai sun fi goma a waje mafiya yawansu yan iska ne ai gara ma su yi mata hudu din abin nan a zuba maka yaya kamar kowace ta haifi sha biyar biyar amma ka tsaya da mata ɗaya ya'ya hudu kuna ta tsarin family planning sannan kuma kana da karuwai sun fi goma a waje in ban da ɗan iska waye zai wannan Allah kyauta don haka idan aka samu akuya a ƙunƙurmin daji ko tunkiya a ƙunƙurmin daji kun ga kananan dabbobi kenan inda ba a tsammanin za a ganka wajen to wannan musulunci ya baka dama kana iya kamawa wa akluha kuma kana iya ce in kana bi faifa'a la imarata fiha malam yace idan a farfajiyan daji ne wanda yake babu mahaluki a wajen dalili kuwa saboda hadisi din da ya tambayi annabi ya ce waɗannan kananan dabbobi fa annabi ya ce ah, to ai karaman dabba ko dai naka ne ko kuma na kura ko na wanda ya mallaka eh, ko dai naka ne ko na kura ko na wanda ya mallaka wanda ya mallaka mai yiwa yana kusa in ya zo zai ɗauka to amma tun da ka ga wannan dabba ita kaɗai to in ma baka ɗauka ba to kura za ta ci kwarai da gaske saboda irin waɗannan dabbobi masu kai farmaki kamar kuraye da zakoki da damisa ma tana cin nama ko? eh tana cin nama? eh to kun ga suka samu wata ya kama kan damisan za ta yi abinta akuya kuma in tana kiwo ne ba ta mai da hankali sai ka fafure ta kuma ta fi kowa tsoro saboda su idan sun hadu da waɗannan dabbobi ba saba da su ba kashe su za a yi cikin sauke to shi yasa annabi ya ce gara kai ka kama ka yanka ka ci to shine malamai suka ce bayan ka ci kuma sai mene sai mai abin ya zo to ya za a yi kenan eh to sai ku yi yarjejeniya sai ku sasanta saboda kai kai aiki da hadisi ne kai aiki da hadisi ne tunda baka taba tsammanin za a samu wani mahaluki a wajen ba wannan kenan to anan ya kace abin da ya zaya kenan warai da gaske saboda babu wani bayani da za a kara kan abin da ya shafi jintuwa inda abin da yake da muhimmanci ne to ga yadda za a yi kaga idan dabba ce zaka ba ta abinci in ba dabba ba ce za ka yi ta kulawa da ita abin da yake lalacewa da wuri ne ka san hikiman yadda za ka yi sai dai malamai sun ba da shawari duk abin da zai iya lalacewa kaga zai lalace to ka yi maza maza ka sarrafa shi kamar yadda shi wani abu da duk mai abin kuma ya zo to sai ka biya shi to shi yasa tun da akwai maganan biya a cikin mun fi goyon bayan mutum ya yi amfani da abin in ka yi amfani da abin to waɗanda mai abin ya zo sai ka biya shi amma in ka yi sadaka aka zo aka ce ka biya to ai matsin ya yi yawa eh matsin ya yi yawa to sai kuma yaro wanda aka jefar da shi jinjirin aka jefar da shi to wannan an ba da zaɓi duk jinjirin da aka same shi a jefe wannan haƙi yana kan shugabanni ne ƙwarai da gaske sai dai kai idan ka gani da farko kai ya kamata ka ankarar in ba baka ankarar ba har wannan jinjirin da aka jefar da shi ya mutu to Allah zai kama ka da laifi don ka gani ka yi shiru amma ba ce dole ka lauka ba shugabanni ne in dai akwai shugabanni masu adalci masu kwatantawa to idan waɗannan yaran za a ɗauke su ba wai lalle duk yaron da aka jefar da shi ko jinjiran da aka jefar da ita yan zina ba ne. an same su ta hanyar zina ba ne. talauci yana sa haka kuma ku lura ko da yanzu irin yadda muke ta auratayya barkatai eh kwarai da gaske barkatai kana da uwar gida tana da yaya takwas ka ƙara mata amarya tana da yaya kida ka hango wata bazaura yar kasan filo tana da yaya hudu a waje da ka aure ta sai ta ƙara yaya hudu sannan sai ka hango wata bazaura ita ma daga cikin fa'awar nan na ningi ka sake karawa da ita idan dama tana da ya shida ta zo ta kara maka shida ta kuma baka da karfin da za ka dauke su gaba daya mutumin da baya da tunani ko abin nan sai su shirya da matan da wani abu tunda yanzu ba cika tausayin yaya haka ba kwarai da gaske talauci ba abin da baya sawa don zai yi wahala a ce za a je a ɗauko yaro wanda aka haife shi ta hanyar shaigantaka. tun daga maiduguri a zo bauchi a jefar da ke ba mamaki a samu haka saboda gudun kunya amma shugabanni duk wanda aka jefa musu wannan suka gaishe a ciki to haƙƙi ne a kansu in suka bar shi ya mutu Allah sai ya kama su da laifi duka gaba ɗayan amma duk wanda suka ɗauki nauyi wani da ya zo ya gane ce Allah sarki ku bani wannan yaro na ɗauki nauyinsa komai da komai ko ku bani wannan yarinya na ɗauki nauyinta komai da komai to ya sauke masauran kuma Allah zai baki ladansa sawa'un ɗan zina ne ko kuma a'a ɗan talakawa ne ba wani bambanci wani lokaci kuma ana samun waɗansu yaran ɓata suke yi iyayensu ma sai su kiɗi mai gaba daya an zo tafiya ko sun zo za su wuce su tafi wani wuri wani yaro ko ta yarinya tana iya zullewa ana samun haka a ta cigiya su kuma su rikice wasu ma sai su je su yi accident dukansu su mutu ba za su dawo baya ba zai yi ba to shi yasa kar a ɗauka duk yaron da aka tsince shi wato a ɗauka ta hanyar zina ne kar a ɗauki haka gaskiya komi yana iya faruwa kuma duk wanda aka zince ki kun ga kiyaye bai da laifi wajen Allah subhanahu wataala sai dai in talauci ne iyayensu suka jefar da shi Allah ba zai bar su ba sai ya tambaye su ran tashin kiyama in ma ta hanyar zina ne aka same shi hukuncin yana hannun Allah subhanahu wataala mun eh, bata ne ba a tsaya tsayin daka aka nemi wannan yaro ba dun wadansu za a iya ba su abin nan din yaro a samu duk iyayensu sun mutu gaba daya ka gan shi ma a gidan a wulakance ko a gidan tana wulakance saboda haka dun waɗannan sun bata ba za a tsaya a yi dogon bincike ba wani ma zai ce su je ma su mutu gaba daya to kun ga wannan ma ya Allah sai ya yi tambaya ranar takin alkiyama don akwai sakaci a ciki ina fata an gani eh wannan kenan sai kuma maganan kwate da ta'addanci wa man yasahalaka ardan duk wanda ya lalata kadara na wani fa alaihi qimatuhu dole ba da kima mutum yana da wayansa ya zo kawai ka kwace wayansa ka jefar da wayansa ka fasa masa to a ka'ida tun da waya arne ne to sai a samu kwararru wanda za su duba yan kwantena ka yan kwantena nan ba sai a hankali akwai wani dan kwantena a nan ya eh, kaga ba za su bayyana kansu ba gaskiya saboda za ka sayi waya naira dubu hamsin waya ba za ta ke karan hannunka ba in ka je kwantena eh idan ka je kwantena kana ce gakin nan ga wannan waya kana so za ka canza da abin nan kawai suka duba sai su ce ai wannan ya ji jike babu kaza da kaza kai ka saya dubu hamsin dubu biyar za su saya maka kaga ka an ruza maka 45 dubu na oge a wata mata ce aka yi mata gara na kujeru da gadon talafiyayyu ashe ya gano Eh, abin da wanda zai saya abu kun hand wato sai ya kafta raki wani ma yana jira sai kun hand yake nema ana sai da taki dubu goma sha biyar don ka shiga hannun yan taki ka samu irin wanda yan siyasa suke bayar wannan dubu goma za su bayar wani ma sai ya taka ka ya mai da abin dubu biyar wanda duk ya zo sai ya kuma ya sayar masa dubu goma sha biyar ko sha shida to ko da yake harkan kasuwanci asali musulunci ya halarta haka ba tilasta ka kai ba ko ma ka shiga cikin mazuwa sai ka ga dama ka sai da abinka shi yasa a ka'idan arziki Allah tabaraka wa ta'ala yana azurta mutane ne da waɗansu mutane in Allah ya kawo dalili yanzu ya buɗa maka sai ka wayi gari mai kudi dare ya kwarai da gaske sai dai abinda ake magana shine yana da kyau ku yan kasuwa ku ringa karantawa ku ringa sauraro ku ringa yin tambaya don akwai inda za ku shiga hatsari ne musamman akan abin da ya shafi hodin a sai abu a ɓoye mutane suna tsananin bukata ka fito ka tsawwala muku kai ma Allah zai tsawwala maka tun ba yadda za a yi ka tsawwala wa mutane mala'ika ya zai maka sassauci wala baka yi sa ba baka yi sa ba inda kai ma baka kyautata ba irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama to misalai da yawa akan wannan eh saboda haka sai a samu wanda zai zo ya kiyasi ka lalata masa abu kaza nawa ka saya eh kaza ne to amma kwanansa nawa kwana kaza ne to an rage kaza sai a dauki kudi daidai wannan sun yanzu kaga wannan waya ta dan kwana biyu ka je ka samu exactly irin ta yana da wahala yana da wahala ko ka samu wanda bata ta dadewa ba ko wanda ta fita dadewa to kuma akwai waɗansu matsaloli a ciki wanda ba kowa ne yake sani ba to shi yasa aka ce idan kadara ce to lallai abi ya kima duk abin da yake ba zai yiwu a samu exactly irinsa ba amma wa kullu ma yuzanu aw yuqalu fa alayhi mithlu amma in ka wa mutum dukkan abin da ake aunawa ko kuma ake gwadawa to dole ka biya misalinsa wannan ita ce ka'ida saboda me saboda musulunci ya dauka duk mai kwace duk wanda ya fara abu shine azzalimi ko menene ana iya dora masa duk wanda ya fara abu shine azzalimi idan mutum yana da buhun dawansa mai cin mudu ɗari ka zo ka hufuda masa kai abin nan to ka samu da buhun dawa mai cin mudu dari idan ka huda da ganin dawa wani zai ce ga irin ta nan exactly irin ta ne to dole ka biya kai ka dauki hujajjen ka tafi da shi duk abin da yake da adadi dole ka bada adadin idan akwai exactly irin sa haka idan yadi ne dole ka samo yadi irin wannan wannan kuma da ka lalata din kai ka je in ka ga dama ka ci gaba da amfani da shi ko kuma in ka gada maka sayar da shi a haka amma mai abu idan ya ce yana son abinsa to sai a samu masu ilimin abin sai su yi kiyasi kun ga wannan yayi sassauci don wani za ka yi masa illa abu ya ce ni ina son abina amma a samu wanda za su yi kiyasi da adalci nan da aka mun ban yafe ba to sai a biya shi in kuma ya yafe shi kenan wannan fa muna maganan tun farko ma shi zai man yaki yafewa saboda a zalunce ka a cutar da kai a bisa abinda Allah ya mallaka maka wani ya zo ya lalata maka ba ce dole ka yafe masa ba ka ce sai ya baka dole ya biya ka wannan ita ce ka'ida kuma ba kai laifi a wajen Allah ba don kar wani ya zo ya ce ai wane baya da hakuri baya da hakuri Allah ya mallaka masa abu lokacin da zai mallaka masa ba bai shawari da iyayensa ba bai shawari da kowa bai baki haka ne kamar yadda baya shawari da kowa yake hana wani to ko ba yadda za a yi mutum ya mallaki abu ka zo ka lalata masa haka kawai To bai yafe ba sai ka biya ki saboda haka wal gasibu mai kwace ganinun lima gasa ba duk abin da ya kwace sai ya biya duk abin da ya kwace to sai ya biya shine zaminun lima gasa ba sai dai an yafe masa fa rada zalika bi halihi falake alai idan ya mayar da abin a bisa halinsa to babu komai a kansa ka sa ka aljihu kawai ka kana ta jin karatu sai wani ya sa hannu aljihunka sai ya abu na sai ka ji fitan kana juyawa sai ka damke hannunsa da ka damke hannu ya kaga bai nisa ba da karbi abinka sai ka mai aljihu ko ka dawo da ke aljihun gaba sai ka yi shiru shi kenan ta kya amma abin da ya kamata shine ne ka danke shi ka galla masa mari mummunan mari za ka masa ka ce barawo kawai za za ka dauke mun wayana shi kenan ka bar shi haka gobe ba zai sake ba don kamare ki kace barawo me ya faru na kusa za su tambaya musamman masu hankali ne ai waya na ne amma gashi na damgiya a hannunsa na karba to zai yi wahala a ce wanda suke wajen su barki wani ma zai sake dalle ki da mari wani ma ya sake dalla masa mari su gigita shi kaga yin ma wuyi wuyi ya sha zai farfado Allah kyauta na'am wa in tagayyara fi yadihi idan abin da ya kwace ko ya sace ko yayi ta'addanci ya ɓoye sai ya canza a hannunsa to daga baya kuma sai mai shi ya bayyana to fa rabbuhu baina aqdihi bi naqdihi mai abin yana da zabi ko ya karba da wannan illa da na kasa aw tadminihi alqima ko kuma a ce ya rike abin da ya bata din ya kawo kima to sai dai wasu alkalai na musulunci suna ganin idan za a saka kai kima wato za biya kima ba ainihin kiman za a barka a kiman ba za ku ga alkalai suna dabara ko gwamnati ma kan yi wayo za ta ce wannan abin da ka bata ka biya ki dubu hamsin bayan ka biya ki dubu hamsin ita kuma gwamnati ta ci taron ka ka biya ta dubu hamsin mai yawa abin kuma bai wuce dubu ashirin ba me yasa ake yin haka saboda gabakar ka sake wannan ba zalunci ba ne inda an yi bisa ka'ida saboda tun da ka je ka taba abin wani to lalle kai ka zo ka noma kanka kai ne a zalumin farko amma in ya ce ya yafe maka ko sa akwai abinda da zaka ce ka yafe sai ka je yan sanda suna cewa su ba su yafe ba eh kai wato ranar lahira ba akwai aiki wallahi akwai dirama in ji bahaushe ya ce ranar lahira akwai dirama don idan ana wagigi da waɗansu wato da yadda ake ba da labari ma wallahi za ka zo ka wuce ka je aljanna ma ba mala'ikan da zai tare ka saboda yan waɗansu kawai rikicin da za a yi ta yi sai an wuni ana yi kai kama ba zai kalle ka Allah ya gafarta mana eh, hakan dai ba zai yiwu ba zai ba ba zai taba faruwa ba a alkiyama saboda komai karancin laifi in ba a yafe maka ba sai an dakatar da kai amma in har kaga ka zo ka wuce mala'iku suna ce maka barka da ya sauka lafiya salamun salamun je ka wallahi Allah ya yafe maka ne amma ka dauko babban abu kai ka san cewa dole ka samu babban gate road block dole a tsare ka amma irin wadannan yan kanana kanana kanana kanana din nan za ka yi abin nan wani mala'ika ma sai ya ganka zai ya ce mai ka zai haka na yi ku ce da Allah saboda Allah ya gafarta maka kan Allah ya gafarta maka shikenan kuma duk wanda Allah ya gafarta masa ma zai iya ce a duba za ce je ka yaje ya samu mala'iku na gaba ya ce ku duba ku su ce ka je kawai saboda in kana da dan gaskiya ka fi gadara eh ana ce ka je aljanna kana cewa mala'iku su duba ai man nuki shal hisabu uzziba eh ko limamin juma'a ne ko alaran malami inda har za a yi bincike sai an dakatar da shi sai dai kawai Allah ya gafarta mana ko ba ka bane ga alaran ma ya dariya eh, Na. walaukanan kana an bi ta'addihi idan na kasan nan ta tabbata da ketare iyakansa ne kuyira aidan za a ba da zaɓi ga wanda ya mallaki wannan abu sai akzihi ko da ya karɓe shi haka wa aslima na kasahu kuma ya karɓi kiman abin da aka lalata wa kalistoli fafi zaɓi an yi sabani cikin wannan wato ya danganta da wanda ya mallaki abin ne ke sa za a nemi zaɓinsa eh. wani ma za a ce abinda aka lalata maka naira dubu goma amma za a ci taronsa naira dubu talatin wani zai ce ya dai biya ne dubu goma in ka kara masa ba zai ce ba wani dubu goma ma zai ce na rage masa ya biya dubu biyar duk ana yi yayi kamar yadda wani zai ce ni na yafe masa gaba daya amma wallahi karka yadda da mutumin da zai ce na barki da Allah na barka da Allah karka yadda ya ce je kana farka da Allah karka yadda ka zaya ka baki hakuri don duk wanda ya ce ya farka da Allah ya fi maka zai iya ya fi maka cikin sauki amma kaga manyan masu kudin nan da manyan masu mulki su sun fi son a ce an bar su da Allah kuma shi yasa al'amuran sai ke lalacewa kwarai da gaske ai karka yadda wanda kake rainawa ya ce ya barka da Allah shi bakinsa yana da tsarki kai ko bakinka cuwa-cuwa duk ya cinye bakinka eh ko da ke talakan najeriya ki ma tuwa-tuwa tun ya cinye bakinsa don wancan shi idan yana cin haramun kai kuma kana gulma kana annamimanci kana zage-zage ana samu hako ba samu ya sa talakan najeriya zai wahala a lahira wallahi talaka inda ya ce haka zai yabi nan to zai wahala a lahira a duniya bai tiri ba ba a lahira ma ba zai tiri ba ba Allah ya gafata mana wala gallata lil gasibi babu riba ga duk mutumin da ya kwace abinda ba nasa ba yanzu ka je ka kwace misali wata bishiya ce ka je ka kwace ta mai aya har an sayar an samu kuɗi kamar dubu ɗari kawai da aka zo sai aka gano ashe ba naka ba ne zalunci ka yi to wannan dubu ɗarin nan da ka ce ka samu a jikin bishiyar nan sai ka biya abinda malam ke magana kenan saboda ba halal ba ne wa ya rutu ma lamin min a awin tafa'a duk abin da ya ci na moriya sai ya mayar ko duk abin da ya amfana sai ya mayar ya sa malamai da yawa suna ganin ci naira dubu ɗari ka je kai harkokin kasuwanci ka samu riba to in ka zo mayarwa har da riban za ka mayar warai da gaske har da riban za ka mayar sai yan kana so ka yi dabara sai ka zo ka samu alaji wallahi lokacin da nake yaronka wallahi mun yi barna iri daban-daban ya alhaji saboda haka a yace mana ya alhaji a yace mana na tuna akwai lokacin da na zo na bude asusu duk sati biyu ko kaza zan ɗauki dubu goma jiyan ajiye a cikin asusun wanda na fasa na samu dubu dari cur a dunkule kuma baka sani ba baka bani dama ba saboda haka ya alhaji ga naira dubu ɗari ɗinka na dawo maka da shi amma dai a yashe mana ya alhaji wannan kan zan iya tunawa don karkace lokaci guda ka ɗauki dubu ɗari to zai fara tarar da jiwa to ka ɗauki ɗari ɗari ya fi to alisu ya eh kace ya eh da dubu goma goma na buɗe asusu don wani lokacin kana son ka kufuta wani abin sai ka haɗa da ƙarya don gara ka yi ƙaryan 'yar ƙarama don ka samu ka tsallake ma wancan shi wancan na zaluncin ya fi muni kwarai da gaske to kagan alhaji ya ce a'a ce to to shi kenan babu damuwa babu damuwa to nan ka samu kofa sai ka ce ya alhaji damar ni ka duk abin da yake tsakaninmu da ya alhaji ni yin akwai wani abu ma ni na ya fi <laughs> alhaji ina nema <laughs> eh da jawo oh, wato kai ka yafe ku to ni ban yafe ba <laughs> Eh, Aidu wanda ya yaron wani wallahi ya sani ya san yadda ya ta tuwa-tuwa yadda ya abin nan to neman ya fiye ake yi a dunkule ake fada nun wani abin wallahi ba za ka fito fili ka fada ba saboda mai yiwa a lokacin ya gano an masa wani abu ya yi ta masifa ya ce har abada ba zan yafe ba har abada ba zan yafe ba to shiru za ka yi ko da kuwa abinda ka ɗauka ɗin nan ka je ka samu riba a kai a wannan lokacin ne yana ce har abada ba zai yafe ba kai sai ka fito ta wani salo tun da yanzu ka gane kuskurenka ah, ko kai ne ranar ka za a a wannan ba ni ba ne kasan tun da ba ni kadai ne muke zama a shagon ba ko ba ni kadai ne nake rike da harkan ba kaga ko da haka ne ka kauce domin saboda mai kada ya tuna batin rai ɗin wancan ya sake dawo da shi kwarai da gaske to ka kauce in ya ce babu damuwa na ya fi na fi to wani yana da karfi zai ce zai ce wannan din ma bar maka to wasu malamai suna ganin wannan dan dabaran da kai to duk riban da ka samu akai tunda a riga an bar maka ya halatta amma idan ubangidan naka a lokacin shi kuma bai da sisi ka ka kawo masa darin karba zai yi to kuma kai in ka gano haka don ka tafi sumul bayan ka kawo masa ɗarin sai kawo goma ko ashirin ka sake dannawa a kai to haka yake yi duran da ka zo ka masa alheri abubuwan da suka faru a tsakaninmu oga a yafe mana wallahi zai ce ya yafe maka amma ka ci gaba da alheri yau da gobe wannan hanya mafi sauki kenan amma kun ga malamai masu tsanani suka ce sai ka fito balo-balo ba zai yi ba ɗarin nan da riban da aka samu a ɗarin nan sai ka masa bayani na kwashi kudinka naira dubu ɗari baka sani ba na je na yi harkokin kasuwanci na samu naira dubu ɗari uku ɗari biyu riba to ka fito fili ka yi bayani in ya ce ma a'a a yi kiyasin kiman dubu ɗari a wancan lokaci shine za ka biya shi a yau kwarai da gaske tun da nasa ne abin da ya ga dama zai yi to shi yasa lallabawa yake ba kowane abu ake bayyanawa ba in an yafe maka shi kenan na'am wa alaihi alhaddu in watiya wa waladuhu raqiqun li rabbil ama akwai haddi a kansa idan ya taki bai wanda ya sace ta ko ya kwace ta kuma idan ta dauki ciki ta haihu dan bawa ne saboda zalunci ne wala ya tsibu li bil mali ripuhu duk wanda ya kwace dukiya ribansa ba za ta yi masa daɗi ba hatta ya rudda ra'asal mali ala rabbi har ya mayar da uwar kuɗin ga mai dukiya to kaga barayin gwamnati eh barayin gwamnati mutum ya sace miliyoyi na mutane daga baya ya gane kuransa to sai dawo da waɗannan miliyoyi miliyoyin da ya sace sai ya dawo da su kaga abin da ya ɗoru kuma sai ya ci gaba da fari. wannan fahimtar wasu malamai ne kamar yadda na yi bayani a can baya amma malamai masu tsanani sun ce har da riban sai ka dawo da shi saboda ana duba asali ne asali yake dubawa walau ta saddaka bin ribhi da zai yi sadaka da riban kana haɓa ila ba'adi ashabi malik wannan ke yafi soyuwa a wajen waɗansu almajiran al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala to sadaka da wannan abun nan din ya danganta yanzu kaga idan ka sace kudin Najeriya kudin gwamnatin Najeriya sai ka gane kuskurenka in ka mayar ma gwamnatin Najeriya wani babban barawon ne kuma zai sace Eh, to sai ka yi aiki haka kawai sai ka kirkiro ayyukan kwalbet da gyara ruwan lantarki abin nan wayoyin lantarki da gyara ruwan famfo famfuna ko bohol bohol ko wani abu makamancin wannan musamman an tura ka wani waje ka yi komishina ka jide musu kudi kai ka san ka yi sata to sai ka ɗauki waɗannan kuɗaɗen da ka yi sata ka je ka yi aikin da wannan ma'aikata take yi a inda ya kamata yanzu za ka iya tunawa an tura ka wani asibiti ka je ka kwashe musu magungunansu ka kwashe musu magunguna ka je ka sayar to yanzu ka yi ritaya ko ka dawo masallaci ka ji wa'azi to kaga mutanen wannan garin ya kamata ka nemi wani dalili da zaka ci gaba da alaka da su haka kawai wata rana sai ka sayo magunguna ka ce na ji daɗin zama a garin nan ga gudumawa na a fili ka ce ga gudumawa ka amma wajen Allah biyan maki kai eh to ana haka ya fi don saboda in ka je ka mayar da kudin a lokal gamban ko abin nan wani barawon ne kuma zai dauke wani barawon ne zai je dauke sai dai waɗansu za su je a ɗauki risit a ba su kana gari wannan risit zai taimake ka ne a lahira sai ka nemi risit a lahira ka rasa kai da ka kwake musu kuɗi tun zamani ke ku gari. sannan a yanzu lokacin buhari za ka biya su abinda ka kwake tsakani da allah mutumin da ya kwake naira ɗari a zamanin ku shagari ko naira dubu ɗaya naira dubu ɗaya kai kudin tafiya aikin haji ko da ya ce zai zo ya biya a zamanin buhari nan yanzu tsakani da allah nawa zai biya a yana jin dubu ɗaya ma jirgin yawo ne zamanin ku shagari farko 1971 wani abu kamar dubu ɗaya jirgin yawo ne ko eh na? ɗari shida to bai kai dubu ɗaya ba ma eh amma jirgin yawo nake magana eh, jirgin yawo shine na manya za a dauke su daga nan aje da su amsterdam ko kuma za su tafi london ko su je paris ko su je ina ne sai bayan sun gama shakatawa kuma sai su tafi aikin haji bayan sun yi aikin haji su sake dawowa eh, eh, wani ya je sun je sun gama tsiyansu a can za su je su yi aikin haji bayan sun je sun yi aikin haji sai su sake koma su yi tsiyansu su rusa aikin haji a'a ba wai haka ne nake nufiya <laughs> Allah kyauta dokaji ana maganin naira 600 eh ina jin akwai wani wanda ya gwada mun passport dinsa ina jin ko 1970 wani abu ne ko 1960 wani abu ne warai da gaske 1970 wani abu ko 60 wani abu ya je passport iri na wancan lokaci sai dai na manta ainihin kudin da ya amfani da shi kwarai da gaske to saboda haka in ka sace naira dubu daya a zamanin shehu shagari yanzu zamanin buhari za ka biya sai a duba kiman dubu daya kujeran aikin haji dari shida ne yanzu kujeran aikin haji miliyan biyu da rabi ne kaga dubu dayan zamanin shehu shagari miliyan biyu da rabi ne zamanin yanzu saboda haka wannan risit din in ka je lahira za ka yi karin bayani akan wannan risit din to amma dai abu mafi sauki kowa zai yi daidai sa ne don wani lokacin ba za ka iya kiyasi ko abu ya fi ka to ka ɗauki zattil abin da ya farun ka bayar sannan kuma ka ringa aikin alheri saboda ranar takin alkiyama ka samu sassauci a wajen Allah subhanahu wataala Allah ya gafarta mana wafi babil asbiyati kai min hadal ma'ana saboda haka babin da zamu yi bayani dangane da alkalanci da hukunce hukunce akwai ƙarin bayani akan wannan saboda haka waɗannan abubuwan da mala ya ambace su su yayi karin bayani akan su daidai gurgudo sai babun fi ahkani dima'i wal hududi abin da ya shafi jini hukunce hukuncen jini da kuma iyakoki haddodi na Allah subhanahu ta'ala wanda ya laifi kaza idan an kama shi ga hukuncinsa wanda ya laifi kaza idan an kama shi ga hukuncinsa amma babban abin da za a fara shine zubar da jini zubar da jini ya kasu kashe biyu akwai zubar da jinin da za a kashe mutum ya tafi lahira akwai zubar da jinin da za a yi rauni wa mutum daga baya zai ta jinya zai ta jinya daga baya ya tafi lahira eh. akwai kuma wanda in yi jinya zai warke kuma ya ci gaba da rayuwa tare da targaɗen da aka yi masa to wanda zai fara bayani a kai shine wanda za a zubar da jininsa ya mutu tunda kun san da suna amfani da makamai ne sai jini ya zuba sannan mutum yake mutuwa amma ka san yanzu kawai wani lokaci bindiga ce kawai a saki ne zai kiga ya fita za ga jinin ma eh, ko da yake jini yana zuba eh, jini yana zuba tunda wani aka harbe shi kafin a kai shi wani abun nan jinin da zai ta zuba jini zai ta zuba to wannan zubar da jinin na kisa to shi matsayinsa daban na wancan rauni kuma shi ma za mu ga bayani a kansa ya sa ya ce wala tuktalu nafsun bi nafsin illa bi bayyinatin adila eh, akwai sauran mintocin da yawa ok wannan to sai mu barki mako mai zuwa insha Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh